والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaitawan mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma yadda muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to Allah subhanahu ta'ala yau ya kawo mu alhamis za mu ci gaba da karanta wannan littafin alamu sunnatul manshura yau 21 ga watan jimada ula na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da sha biyu ga watan uku na shekara ta 2015 miladiyya za mu ta baya ta ɗari da saba'in da tara tana ce ma hukumu ta'aliki mina tama'imi wal autari wal hilaki wa nahwiha menene hukuncin rataye-ratayen da ake yi minat tama'imi na layu wal'autari da waɗansu abin e, waɗansu al'autar e, irin e, zare wanda ake abin nan wanda ake tukkawa walhilaki da irin su abin guru din nan ko kambu walhuyut da waɗansu irin igiyoyi da ake nannaɗewa walwada'i da nau'i dai na duka abubuwa da ake ratayawa a jiki da sunan neman tsari da sunan neman menene tsare waɗansu a rataye su a jiki waɗansu a rataye su a mota waɗansu a rataye su a gida waɗansu a rataye su a gona waɗansu a sanya su a cikin shaguna da wuraren sana'a da cewa akwai kariya waɗansu kuma suna jawo alheri waɗansu kuma suna tunkuɗe sharri menene hukuncin irin waɗannan rataye rataye rataye ratayen sannan kuma waɗansu abubuwan ratayawan su ma sun kasu kashe-kashe waɗansu tsantsan aya ce ta alkur'ani waɗansu kwata-kwata ba ayoyi ba ne na alkur'ani waɗansu rubuce-rubuce ne da waɗansu hatimi wanda ba ka iya sanin su sai wanda ya baka suna da waɗansu abubuwa kamar na password haka wanda ba ka sanin abin da suka kusa na'am manjela to Na lillahi wa inna ilai raki Allah rufa mana asi to abu ne an baka a nannade kawai an dinke da fata ba ka san me a ciki ba ina fata yawa to abinda za a ga maka fa'idan da za ta maka sai ta sa zuciyarka ta faru. ta wa abun ta yadda da shi to waɗansu kuma igiyoyi ne ake tuftawa a tuka a tuka a haɗa waɗansu igiyoyi waɗansu kuma baƙaƙe da zare-zare waɗansu kuma a nannaɗe su da zare akwai wanda ake nannaɗe su da irin zaren mu nan na gargajiya wanda ake kaɗa auduga a nannaɗe su a nannaɗe su akwai wanda za a ɗura su a cikin kwalba akwai waɗansu kuma igiyoyi ne a daji akwai waɗansu kuma saiwa ne ga sunan akwai wani kuma za ka same shi haƙorin zomo ne wani bakin tsuntsu wani kan hankaka wani za ka same shi ƙahon rago ne za a na ina ɗina ɗin su kuma kowanne da yanda ake manna shi me hukuncin su a mahangan shari'ar musulunci jawab amsa in ji malam ya ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga hukuncin da ya ba su su ko da sun kai miliyon ne daban-daban ya ce man allaka shay'an wanda ya rataya wani abu kuma ya allaka zuciyar shi akan wannan abun wukila ilaihi Allah maɗaukacin sarki sai ya wakilta ka ya cire komai nashi ya barka da wannan abun ya zare wakilcinsa ya zare kulawansa ya barka da wannan abun kawai kawai cire hannun shi ya cire komai nashi ya barka da wannan abun in ka yi believing ka yi imani cewa wannan abun da karata ya don ka samu arziki Allah sai ya zare komai ya janye komai nashi ya barka da abun ya mai da kai mai arziki ina fata an gane ko idan wani kariya daga sharri ka nema daga wannan abun kai imani kai da zai kare ka sai Allah ya janye kariyarsa da kasancewansa da kai da komai nashi ya barka da wannan abun ya je ya kare ka Allah zai withdraw in komai nashi ya barka da wannan abun kawai ya wakilta ka da wancan abun kaga shay'an na kira ne duk wani abu annabi ya ce duk wanda ya rataye wani abu ina fata an gane lokacin da muke officials na aikin haji din nan da idan aka ba mu dan ID card din nan wanda muke dan rata he dan tsokani wadan sace annabi ya ce wanda ya rata wanda bu an am a kakawa na wanda na identity eh, yanda mutum zai identify kanshi ne eh dan zolaya da irin haka irin wannan ID card da ake ratayawa da su menene ce to an ce fa wanda ya rataya abu fa an shi kenan ce a wannan daban ne insha Allah ba irin wancan bane ina fata an gane ko ta wa arsala sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi saƙo fi ba'adi asfarihi a cikin waɗansu tafiye-tafiyensa ya aika rasulan manzo manzo Allah ya tada ɗan saƙo na musamman cewa Allah na fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at manzo Allah sallallahu ya aika sahabbansa dan sako yace ya je ya sanar ma duk al'umma cewa kada a kuskura a bar wata laya ko wani kambu da ake sawa a wuyan raƙumi face sai an yanke ta watarin ko wata igiya da ake sanya za ka ga ana sanya wa dabbobi irin wannan a sanya ma cikin raƙuma a zaɓi wata a kaman biyar a nannaɗe musu wani abu a sanya wai wannan abun zai kare dukkan garkin daga wani abu ko zai janyo wa garkin wani alheri ina fata an gane ko za ka ga fulani su ma suna sawa shanu sannan inda ake ɗaure ƙananan yaran shanu ana kiran shi dangol ko ustaz awa inda ake dan ja din nan a kafa ci a kafa a rika daddaure su auya to zaka zamu jikin wannan shi ma dangolin ana dan daure wani abu shi ma na kariya daga wannan ko barawo ko wani ciwo ko menene duka zaka samu abubuwa dai kala kala ana sanyawa za ku ga wani sa'i kuma akan manna saniya wata 'yar ƙararrawa haka kana tafiya tana kalan kalan kalan haka ko raƙuma ko abin nan shi ma yana da manufan mannawa din waɗansu Allah halin suna cewa idan aka shiga daji in akwai namun daji suka ji karan karan karan suna gudu Allah waɗansu kuma innamal amalu bin niyyati dai kawai waɗansu da irin niyan da suke ɗaurawa din ina fata an gane ko to manzo Allah ya taba ɗauka aika ɗan sako kar a bar wannan kwata kwata kwata kwata face sai an yanke domin shirka ne wani ana sanya a ce ai dabbobin za su karu za su rika yin barbara da wuri za su kariya ne daga wani irin sammu kariya daga kaza kaza amma irin abu itatuwa da ake sassarowa a dandake a yi menene a barbada garin su cikin me cikin kanwa shanu su rika lasa wannan magani ne wannan babu wani abu ko ruwa su rika sha wannan babu abin nan ko kuma idan suka haɗu ana bunka hayaki haka idan za a hura wuta tsakiyar su a sa waɗansu itatuwa masu wani irin fidda wani hayaki shi ma kaman yanda mutum zai ruhu ya rika turara wani magani haka duk babu laifi idan ba bai kai shirka ba wannan shine wa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi ya sake cewa inna tama inna ruqa lalle irin ruqiyya ta shirkan nan da muka yi bayanin ta a can wanda musulunci bai yadda da ita ba hmm? wanda musulunci bai yadda da ita ba shine karatun da ake wa mutum ana kiran waɗansu kalmomi da waɗansu maganganu wanda ba a san wani harce ba ne ba a san harce ba ne kai harcin da za a yi kawai kaga ana kiran sunan aljanu su menene yas'al hannati yan gadare wa dare hasada alwalazimu alwaqi zabi raqibu zabi atidu zabi da annabi Urfano. aishatu zara aishatu menene fatimatu zara menene jai gonga min jai tommu eh Allah menene min abirugam lugubal fa bi ayi lardin dumhal ka duba irin kalmomin da haka za ka samu ana ta faɗan waɗansu kalmomin ko ka zo gun wani eh, boka ko ɗan tsubbu ka yana furta waɗansu kalmomi yana maka da ƙyar ka ji rabbana a ciki haka za ka ji sai dai suna da dabara sai a ɗan ja waɗansu ‘yan ayoyi don a ƙara natsar da kai eh, ai mu da ƙur'ani muke kuma wallahi wannan abun daga eh, eh, abun nan dai sai da taimakon Allah zai nuna maka shi mumini ne Allah ne mai warkarwa kuma daga Qur'ani za a abun nan to haka za ka tarar iri waɗannan abubuwan sai ka ga Allahu he a raba hakurin a sa alif lallam din sai a sa wani cycle a tsakani sai a rubuta waɗansu abubuwa a rubuta sai a ja can waje sai a sa Allahu din a can ko Allahumma a raba mimun din a breaking din shi a sanya wani abu a tsakani sai a fidda can ko a sa muhammadu mimun da hasa din da, mi, mimun din sai a cire dalun sai a sanya wani irin triangle a tsakani sai a ja can karshe a fidda dalun din a yi waɗansu rubuce-rubuce a tsakani ko a ce kul daidai ahad din sai a karya shi a shigar da waɗansu abubuwa sai a sa ahad din a can karshe Allahu sai a raba sai a sa waɗansu abubuwa sai a ci a sama duɗin a can karshe haka za a yi ta wasa da alkur'ani ina fata to rukan da Allah bai yadda da ita ba wanda ba ayan Qur'ani bane ba hadisi manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba wani harce larabci kalmomi sanannu bane sannan ba sifa bane daga cikin sifofin Allah ko sunaye daga cikin sunayen Allah aka kira ba to manzo Allah ce irin wannan ruqiyan da shari'a bata goyi bayan ta din ba watta ma'ima da layu wattiwalata kiwalata shine wato abinda boka zai wai ya haddasa soyayya tsakaninka da yarinya ko ya haddasa soyayya tsakanin yarinyan da yawa eh, abun irin mutum yana neman yarinya da aure yana neman ta hey ya je gun boka in ba ta san shi ba ta kula shi ya je gun boka ce da Allah ina so amu wani abu ina son wani amma ba ta kula ni ba ina so a yi a drawing din attention ɗinta ta ji tana so na a zuciyanta a sanya mun so a sanya mata so na a cikin zuciyanta ita ma can he ta je ta ce ina son wani bai kula ni wallahi kaza kaza don Allah a taimaka a juyo mun da hankalinsa ya so ni ina fata an gane wannan shine ake kira atiwalatu hadawa asarfu kuma rabawa Eh, opposite din wancan kenan ina ganin wane ta hankalinta ya karkata zuwa ga don Allah a raba su eh a raba su a karkato da ita zuwa gare eh, ko kuma ita ta je ta ce na ga wani hankalin shi yana son wance sun haɗu a raba din a raba su shine sarfu ɗin tiwalatu kuma a juyo hankalin shi kaina to duk mai yin irin wannan mai cewa yana da iko ya sa soyayyan wance a zuciyan wane ko soyayyan wane a zuciyan wance yana da wannan fawon da zai haka gaba ɗaya irin wannan aikin yin shi annabi ce shirkun shirka ce shirka ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma mai yin yayi da kun ga aikin ne ce shirka mai yin kuma in ya san haka aka masa wa'azi ya kito aikin shirka ne shi kuma mai aikin mushiriki ne shi ke na yasu can su yi zubar gado can gefe kawai duk abin da za ka yi ka yi istihara ka yi alwalanka ka kyautata alwalan ka je ka yi nafila biyu ka kyautata nafilfilun ka tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka bashi zabi ka nuna masa ga abin da kake so kawai inda hali ka yi azumi akan wannan bukatar inda hali ka yi sadaka ta kuɗi akan wannan bukatar ko sadaka ta abinci ko kuma ka yanka dabba tunda yanka ibada ce ka rarraba nama ka ce gashi gashi gashi Allah ya karɓa ma mutum abin da duk wani abin da ke na ibada ne sai ka yi shi ka yi tawassuli da wannan ibadan akan manufanka Allah ya isar maka da shi kawai ya fi kaje ka ce wai wani ya maka Allah da kansa ya ce mana wasta'inu ku rika neman taimakon Allah wajen biyan bukatun ku bene ne bi sabri sai na me wasalati sabri mutum akwai son abu da gaggawa to a sabru yana bukatan hakuri duk bala'in yunwanka yanzu aka dora tukunya ruwan na tafasa ai kai hakuri a zuba talge can a zuba gari can a tuka duk maitan mutum yanzu aka zuba ruwa na na, na, na miya sai yayi hakuri sai tukunya ya tafasa ai a zuba a tarugu albasa su menene a kada abin za a kada duk maitan mutum ba za a ɗebo shi haka a bashi ba ai to haka mutum yana son biyan bukata akwai saurin gaggawa Allah ya ce hakuri ka rika neman bukatunka ta hanyar hakuri sannan wasu salati ta hanyar sallah da addu'o'i ka je ka rika sallah kana ga ma Allah subhanahu wa ya ayyuhal ladina amanu eh, ista'inu bis sabri was salati sai ce inna Allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala inna nasra ma'as sabri ku saurara da kyau hakuri fatana ya cin nasara yana tare da hakuri eh, Eh, eh, udkhuluha bima sabartum aljanna ma ran da zaka shige ta mala'iku za su zo su yi welcoming nasu su yi congratulating naku ce ku shiga aljannan nan saboda hakuri da kuka yi hatta ita aljanna ma sai kai hakuri da ita komai na rayuwa sai kai hakuri ina fata an gane ko abinda musulmi zai je kawai kenan babu laifi ka samu yan uwa da kaga suna da kirki da alama alkhairi wani a sanya ni addu'a akan wata biyan bukata ta kawai wannan shi da wakala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man allaka tamimatan duk wanda ya rataye laya a jikin shi annabi yace fala atamma lahu law kada Allah ya cikita masa burinsa wa man allaka wada'atan duk wanda ya rataye wani guru ko wani irin waye abun nan ah, menene eh, gashi nan da dai san fala wadda Allah wada Allah lahu kar Allah madaukakin sarki ya isar masa da manufansa ina fata an gane ko wa fi riwayatin a wata riwaya man ta'allaka tamimatan wala duk wanda ya rataye eh, laya a jikinsa faqad ashraka yayi shirka da Allah yayi shirka da Allah wata rana manzon Allah sassale yana tare da sahabansa ko suna gaisa ko yana zaune hayi ya ga laya a hannun wani irin kambun nan ko eh, irin gurun eh, kambu ko ko abin nan ko laya haka sai manzo Allah wa sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fada wa lilladhi ra'a fi yadihi halqatan manzo Allah ya fada ma mutumin da ya ga kambu a hannunsa min sufrin wa ya daure shi ne saboda wani ciwo manzo Allah ya tambaye shi ma haza kai me wannan kuma ka daura haka fa qala min alwahinati na sanya shi ne ya Allah daga wato kariya ne daga wani eh, ciwo fa qala yace in za'aha maza maza ka ka ka, ka cire shi fa innaha la taziduka illa wahana ba ta kara maka komai sai kara rauni da kaskanci da wannan wannan ciwon da ka sa dan ya kare ka da shi sai ba abinda zai kara maka sai karin ciwo fa innaka law mitta manzo Allah ce ina tabbatar maka da a ce yau zaka mutu wa hiya alayka wannan abun yana hannunka ma aflahata abadan har abada ba za rabauta a gobe kiyama ba duk wanda ya mutu da kambu ko da laya a jikin shi manzo Allah sallallahu ce har abada ba zai samu nasara ba ba zai rabauta a gobe kiyama ba sam wa qata huzaifatu huzaifatu shi ma ya menene ya ga laya ya yanke shi radiyallahu anhu khaitan wani igiya min yadi rajulin daga hannun wani mutum wannan irin yan igiyoyin e, banda kabbu akwai wani irin igiya na kaya muna kiran shi bulli bulli wata irin kaya ce wanda take da abin nan wani sa'i akwai wani ciwo da ana cewa ciwo fulani ne Allahu lammuka ana kiran shi lammuka mutum zai rika mafarkai da gane gane ne a hana shi shan gishiri na wani lokaci sai da nika gauta ma mala a fasa gauta a sama a miya kai kai ta sha ba test to shi wannan idan aka je kayan to aka tana da igiya ana bare igiyan haka sai a ciro shi sai a tufka shi a tufka shi sai a daura mutum a wuya daya ina je sai a daura mutum a hannu daya sai a daura masa a, a kafa yace maganin wannan ciwon ne lammuka din to irin wannan shine igiyoyin da ake nufi sanya su shirka ne sanya su shirka ne za su kare mutum akwai wanda za a baka da sunan kariya daga maye akwai wani wanda za a nannaɗo haƙorin zomo ne a ce yaro saboda haƙori akwai wani wuri ma irin mu na da kaga an yayi moshi shi ma an nannaɗe an huda an rataye ma yaro a wuya haka za ka samu akwai su kala-kala kala-kala ka rago a manna a ɗaki a falo ina fata an gane a cuccusa wani abu a ciki a nannaɗe a sa Kai ba ragon ka ci ba ba farfesun kasha ba ba ba gandan da kai da kafa aka bararrabka maka kasha ba eh duk wanda ya sha wannan daban ne kai sai aka barka da kahun. ka duba shi ma da ana iya gwagwaye shi ya narke da baka ganshi a waje ba amma ya gagari wanda ya yadda shi ne wallahi sai a bar mutum da wannan ya ta tsalle kawai ragon fa da kahon shin biyun da ransa fa barawo ya kunce shi fa a igiya ya tafi da shi amma duka kai sai da aka kona kahon aka zare shi aka yar ka dauko wai shi kuma maganin barawo ne ka dauka eh, wanda aka balle kahon a jikin shi fa an sace shi kullun ana sace su amma sai aka barka da shi kahon ayi dure ayi dure ayi dure ai maganin barawo. in dai da kahon rago ne a baka ragon ka ci naman kaɗan kaɗan ka gama ka yi kwanji ka yi abin nan ka samu ka naushi ɓarawo shine rago ya maka amfani amma wani ya cinye rago daban wani ya je ya shafar fesun kayan cikin daban wani ya je a babbake masa kan da kafan ya sha su daban kai kuma a jeho maka kaho gashi ga wannan jeka ai ya ma cuce ka ba ya ma rena maka wayo ai cin naman za a yi a dan samu dan wani energy haka kuyi batilin da barawo shine rago ya maka amfani ya kare barawo haka za ka samu irin waɗannan ko mu ce ya rataye ƙur'ani a nan ƙofan irin na gafakan nan ya rataye wani a can ya rataye wani a can ya rataye wani a can ya rataye wani sai ya sa wani daidai filan shi kuma ce ta cikin ƙur'anai nake kwana ƙaryan mutum Zonan ana sace su ga ƙura'anin kullum sace sage kwana tsakiyar ƙura'anai ba ka karanta ai inda ƙura'ani zai maka amfani ta buɗe ka karanta ayatul kursiyu ka karanta amanar rasulu ka karanta falaki da nasi da kul huwallahu uku uku ka tofa shine sai ka kwanta a waje ma da izinin Allah amma qur'anai dan ka sa wani a kofa can barawa ma da yazo ya haka ya ji abu ne zai jawo ya tafi da shi na fata an gane kamar mutum ne ya sayo bindiga AK47 mai kyau ma malam ki na samu bindiga alhamdulillah ya ta ya sha kofan daki kawai ya je ya kwanta ki na samu maganin barawo ina fata an gane eh bara'in yazo zai dauke amma ina zai maka amfani in ka ji motsi ka dauka kai kokin ka abin nan ka nan ne bindiga ya ma amfani to haka qur'anin a dunkulen shi ka manna shi kawai ka ajiye shi karanta shi kai aiki ka karanta shi ka tofa ka shafa din shine zai maka amfani ina fata an gane yawa wannan shine Allah ubangiji ya sanya mana na'am sai mu je eh sun matala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan sahabin Huzaifa radiyallahu anhu Allah uban yadda da shi sai ya jama wannan mutumin da ya tsinka wannan igiyar daga jikinsa sai ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun yace mafiya yawan mutane ba sa imani da Allah face sai sun shirka sai sun hada da wani sai sun hada da wani abu ka gani kai imani da Allah tsantsa kawai in za ka fita gida ka ce bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya je ka ji irin amsan da mala'iku za su baka ka karanta wannan addu'a za a ce kufita wa uqita an isan maka kuma an kare ka daga komai daga lokacin da ka sa kafa ka fita shikenan eh idan ka dawo gida ka ce bismillahi kharajna wa bismillahi walajna wa ala rabbina tawakkalna assalamu alaikum ka shiga da dama ka gama. toilet in zaka shiga allahumma inni a'udhuka minal khubuthi wal khaba'ith ka gama. in zaka fito ka ce gufranaka ka gama. in ka je za ka kwanta ka kwanta ta dama ka yi alwala ka karanta falaki kulhuwallah eh, sau uku ka shafa falaki sau uku ka shafa duka ga sun ayatul kursi ka gama ba wani rataye rataye ba wani abun nan kawai ka gama kawai na fata an gane wannan shine wa qala sa'id ibn jubair sa'id dan jubair yace rahimahullahu ta'ala Allah ubangiji ya ji kansa man qata'a tamimata duk wanda ya ga wato wata laya a hannun wani a jikin wani ya yanke ta min insanin daga wani mutum kana ka idli raqabatin yana daidai da wanda ya enta baiwa ladan da za a bashi domin wannan mutumin tamkar ka enta shi ne daga fada wutan jahannama mu duba wancan mutumin da annabi ya ce da ka mutu a yau wannan yana hannunka ba za ka yi rabauta a gobe kiyama ba ina fata an gane ba zai rabauta ba to mutumin da ka gani din nan ka yanke wataƙila bayan minti tara ya je can mota ta kaɗai shi kaga ka yi saving na shi ka kwato shi daga me daga wuta kana daidai da wanda ya yanta bawa ladan da za a baka وهذا في marfui wannan hadisin yana ينا a matsayin hadisin da zo kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane amma fa mutum zai duba wanda zai yankewa kuma a ina ne sai sai atmosphere ya warantin naka in ba haka ba sai garin yanka laya kai kai za a yanka in ba kai hankali saboda haka duk abubuwan da muke karanta din nan ana son hikima ta zamanto jagora ga mutum hikima ta zamanto jagora ga mutum ina fata an gane hikima da dabara da iya abun nan yanda zaka mu'amalanci mutane ina fata an gane Muje tambaya ta 189 ma hukmul mu'allaqi idza kana min alquran me hukuncin abinda aka rataya din in tsantsan qur'ani ne misali ayatul kursiyu aka rubuta a takarda har karshe aka nada aka nada aka nada a takarda sai aka nannade zare aka nannade zare aka rataya ma yaro ko kuma aka lullube shi da fata aka ɗinke ya zaman tolaya aka rarrabe ma aka lullube masa ko wani guru ne aka ko wani kambu ne gaba ɗaya aka sa amma duka ayatul kursiyu ne ko amanar rasulu misali ko falaki ne ko nasi idan na qur'ani ne me hukuncin rata irin wannan mun san a can an ce man ta'allaka shay'an ko ba haka ba to wannan aya ne na alqur'ani amsa anan yurwa an an ruwaito daga ɓangaren waɗansu malamai jawazuhu halaccinsa an ba'adu salaf daga waɗansu magabata ɗaiɗaikun magabata mutanen kirki da suka gabata irin a rataye ma yaro ayatul kursiyu ko abin nan haka ko ga wanda bai iya karatu ba amma wa aksaruhum mafiya yawancin magabata sahabai da tabi'ai alaman ihi sun hana ta abdullahi bin ukan yaro in ka nada mai ayatul kursiyu ka sanya masa zai kashi yana jikin shi zai fitsari yana jikin shi za su je wani takadaranci haka duka da yana jikin shi wani layan fa za a sashi ne inda baya fita baya wanda in za a yi abu bane a cire in za wani fa da shi za a yi wanka da shi za a shiga toilet in mutum aka mai haka za ka tarar akwai irin masu irin waɗannan abin din za ka samu ɗan tauri da masu magar kaza shi ma zai jefa a feɗe a feɗe tsokan nan ɗin shi haka a tura layan cikin can jikin shi a ɗinka kawai ta warke a haka ta zamanto jiki nama kawai wannan laƙani haka ake yan huda to kaga dalilin da ya sa aka hana ɗin kenan cikin waɗanda suka hana akwai abdullahi ibn ukaimin eh, وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن masudin وأصحابه وأصحابه wa رضي الله anhu wahuwal aula. rashin rataye na ƙur'ani shi ya fi karka rataye komai kawai ka karanta ya fi ni gani da ayatul kursi a rataye ni ban karanta ba me zai munne ina fata an gane ai in zan fita unce Allahu la ilaha illa un karanta un karanta yawanci harcin ka ya furta kai aiki nan ya fi tasiri akan yana rataye kawai yana rataye kawai na rataye Qur'ani a cikin gida sai ai ta bani lada un bude un karanta ne na more Qur'ani shine ina da Qur'ani ta amma kai na rataye na bari ina fata an gane ko wannan shine wa huwa al'aula wannan shefi li umumin nahai saboda hanin da ya game eh, da ya game kowane abu ani ta'liq li umumin nahyi ani ta'liq saboda hani da yazo game gari gaba daya akan hana rataye wani abu kawai domin rataye wani abu yakan dauka yakan dauko tunaninka da zuciyarka ya damfara su a jikin wannan abun ya bar Allah yanzu misali idan aka ba mutum wata laya ko wani lakani wai na yin kasuwanci na yin kuɗi ko na samun customers yan ciniki a kasuwa ranar ya zauna ya zauna ya zauna ya ga kai mutane dai da suka zo ba su wuce biyar ba can da ya tashi zai je gida ya miƙe sai ya taɓa ya laluba ya laluba ya tuna ya manta wannan laya me zai ce ta ce a'a haba ni na san ayi haka ni na san ayi haka saboda bai ɗauko shi ba yana mamaki yau mutum biyar ne suka leko to kaga ba zai taba nuna maka Allah ba zai ce wannan abun da ya manta da shi ina fata an gane wataƙila an ba ya makala a mota mota ta ya kunce ana yu yu yu yu yu ya ne da Allah ya tsaye da shi ina fata an gane ya ci haba ai na yadda da ki girgiza wannan ɗan layan na yarda da ke to kaga duka yakan raba mutum da Allah dan fara mutum ga wannan abun kwata-kwata ina fata an gane haka za ka samu Allah ubangiji ya mana muwafaka yanzu mutum ya zo zai baka da Allah mala a taimaka min da wani laƙani ina so in zamo mai ilimi in zamo mai karatu nemo cd masu kyau ka bashi na wa'azi da na fassaran wani littafi da kuma littafi mai kyau shine ka bashi lakani na ilimi amma a ce kawo tawo kaza dubu goma ka bashi wani abu ya je ta sha ba zai ilimi ba kama kallahu mun za a ba mu fa'ida ne na yin arziki wallahi za mu shiga harkoki in arziki na kasuwanci a hanyar mulmulo miliyan uku ya baka Shi ne ya baka lakani na me na kasuwanci amma mutum sai da ya karbi dubu ɗari biyu naka ya baka wani abu ya haɗa ka da shi kai ta sha can ai kyan wanda zai baka sirri na kasuwa wai za ka yi kasuwanci ya baka lakani shi ne ya mulmulo kuɗi ya baka ba ya ba wai kuma ya ƙara karɓan kuɗi a wajenka tun da shi har yana da wanda zai baka kai kuɗi ai bai kamata ya karɓi naka ba ko ba haka ba sai ya ɗebo daga irin wanda yake da su tun da shi yana da sirrin da ke kawo masa kuɗi in ka zo aka da Allah akramakallahu tun da Allah su ma ake ce musu layi harkokin kasuwanci na ne wallahi ba sa tafiya taimako nike yi ina gasken ne ya ce to ga miliyan uku ma in ka ya ce to je ka kawo dubu goma wannan na kaza je ka kawo rago yawa wannan duka ba a fara ba na kafin alkalami ne ina fata wai kamar na ganin doktor kenan ba a shiga cikin aikin ba kenan <laughs> ina fata an gane ko to ya saba ina ya saba <clears throat> ina fata an gane wannan da kyau sai mu je a me yasa waɗansu suka ce wali adami shay'in minal marfu'i babu wani abu hadisi da ya zo kai tsaye daga annabi sassal yi su zalika wanda zai ce man ta'allaka shay'an wukila ilaihi din nan babu wani hadisi ingantacce da zai zo ya ce banda na qur'ani babu wani nasi da ya zo wali saunil qur'an hujja ta uku akwai kare qur'anin ma'an ihanatihi daga wulakanta qur'ani kaga wanda ya daure laya in ya ji fitsari fa haka zai durkusa yayi kawai ya tsuguna ya yi wannan abin na ɗin yana jikin shi haka na in zai wanka yana jikin shi haka na in zai sadu da iyalin shi kai da kake janaba an hana ka taɓa ƙur'ani haka ne zai idan mace ne har ta gama jinin al'ada wannan abin fa tana ɗaure da shi kuma ayoyi ne na ƙur'ani su da aka ce su nesanci ma masal su nesanci banda taɓa ƙur'ani banda taɓa kaza ina fata an gaine ko wa qad yahmilunahu ghaliban ala ghairi tahara yawanci za ka samu mutum yana rike da shi babu tsarki a tare da shi hujja ta hudu wali Allah yi tawassalu bi zalika ila ta'aliki ghairihi yanzu idan misali naga mutum ya rataye nashi na san qur'ani ne to kaga in naga wani ya rataye abu ne a lullube a fata ko a lullube a zare to ni kuma in wani ya bani wanda ba na ba bane ni kuma zage ce ai wani ma ya daura ni ma za a bani zan daura ai naga wani ma yana daura ba tare da sanin nashi menene content ɗin kai kuma naka menene zai buɗe kofa na waɗansu su rika yin menene su rika yi ina fata an gane misalin shi da nike eh, yanda za ku gane kan misali mutum ne da ya yi tafiya da sassafe a ramadana ya dawo daga tafiya da azahar ya dace ya zauna a shago ya ta shan abun sha a nan a waje wani in ya hango shi ya san akwai lalurar da ta sa har yake sha din bai sani ba zai ce na gawa ne yana sha nima a bani in sha ba tare da sanin to wani ma zai ce ah na ga yawa ne shi ma yana daura laya nima a bani kawai to kai ina shin kai baka san mene qur'anin ne wata shi kuma kai wanda za a baka ba qur'anin bane duka zai bude ma waɗansu su rika abun ya rika yaduwa walisaddi dhari'ati an i'tiqadi al-mahzuri eh sannan kuma eh, na shida hanawan kulle kofa ce ta kar mutum hana barna ne an i'tiqadil mahzuri wato mutum ya rika kudurta abin da bai da kyau a zuciyarsa waltifatil qulubi ila ghairillahi azza wa jalla da kuma ɗamfaruwan zukata zuwa ga wani Allah subhanahu ta'ala la siyama musamman ma fi hadha zaman musamman ma irin wannan zamanin da muke ciki wani abu ne zai same ka kai Allah madaukakin sarki ya kare Allah madaukakin sarki ya kare mutum domin annabi ya ce ma asabaka lam yakun li yukhti'aka duk abin da ya same ka dama can ba a rubuta zai kuskure ka ba haka nan duk abin da ya kuskure ka ba a rubuta cewa zai same ka ba Allah ya kauda wani bala'i daga kan mutum mutum kawai hey ya kirari ya kirari sai ya ya daga wannan abun kawai ya nuna shi ne. ina fata an gane to waɗannan su ne hujjojin da aka hana gaskiya babu wata hujja aka nuna ƙur'ani ne <clears throat> akwai wani mutum Allah ubangiji ya ji kanshi babba ne sosai mai hali ne matuƙa yanzu ya same ni ce malam a rika gaya mun fa abinda Allah ya hana a rika gaya mun rika gyarawa kaga shekaru na yanzu mun wuce kuma mu rika abubuwa na da yanzu lahira kawai muke nema a rika gaya mun wani sa ya zo ofis wani sa ya kira ni to menene Allah ci in ana fa kaza lokacin da na gina nan gidan fa duk wani angul da ka sani an tona an binne wani abu na ce wannan matsala ne Nan matsala ne <clears throat> ya to da izinin Allah subhanahu ta'ala sai an tottona Eh, na kira masu tonawa alhamdulillah ba ni na rike digan ba ka san kwa da profession in eh, nace a nemo masu tonawa irin foundation din muka je <clears throat> aka tona nan ina irin dan gongamayen vaseline din nan yawanci a irin saudiya za ka su irin waɗannan su wanda ake daga marfin kawai eh, e, barfin za ka same shi bulu kawai ba a murɗa shi haka daga shi kawai to ire-iren shi ne aka ciccika waɗansu aka sa wani kuma kwai ne asalin shi daddadewa fatonin da ya gina gidan da kwai ne haka aka sanya a cikin wannan abu aka binne a duk wani angul na kusurwan gidan da katangan gidan da sannan kuma daidai kofan shigan haka akwai inda hari da aka cire tile tile aka haka daidai duk yayi makin din wuran yace nan akwai kaza duk muka fidda su kuma kowanne sai da na bambare na game a cikin ba komai haka za ka tara to haka za ta wallahi wallahi wani abun da na yi ta warware shi <clears throat> ka san irin takaddun exam din nan wanda masu rubutun ma fa a sayo ma plain takadda kuɗi fa za su karɓa amma a sayo plain takadda amma irin takaddun nan da aka yi ta photocopy suka zama to wasted din nan sai a juya bayan ta nan bangare fa mathematics ne an je photocopy ya ɓace ya dameji irin shi za su tattaro su tattaro sai su rubuta a ta ɗaya eh, sai su rubuta sai su rubuta a ta ɗaya gefen su rubuta a ta ɗaya gefen saboda ƙauron makar a sai ma plain sheet a yi rubutu to haka za ka tara wani gu geography ne wani gu menene wani gu ku tura shi can yana shigan mana karatu masu duka waya su kashe su tabbatar sun sun kunna asalin abin nan ne ina fata an gane to irin shi muka yi ta samu wani go mass ne wani go english wani go geography ne a can bangaren sai a juya inda yawa plane din sai ayi yi rubutun a wajen sai a nan naɗe don tsaban ma don tsaban ma ƙoro he kaje yanzu fa an sanya shi har da kuɗin wannan abun duka ya bayar na plane ship amma don tsaban abin nan duka irin su kawai zaka samu takaddu kawai babu wani kuma zaka ga dan saiwa ne haka ka rasa nami kawai aka nada amma in ka ji irin kuɗin da ake karba Allah ne ya sani irin wannan abu in zaka warware shi fa ka ka tabbata ka yi azkar masu kyau da safe su ayatul kursi wani kana bude shi zai affecting dinka wallahi zai affecting dinka sai eh, duka kawai duk muka warware su duk muka warware su to akwai shi kuma wata kwalba da aka je akan irin katoton sip din nan na cikin inda divider na falo da inda ake aje su TV din nan to can sama shi kuma wani kwalba ne mai siririn wuya haka kwalba can kuma kaman tulu yake shi kuma aka nannada takarda su ayatul kursi su yasin sai azira azira azira a kwalban in ya fada can din sai takardanta sai ta bude yanda na na unzare su suka ifita saboda can din ya fi ya bude yanzu sai da aka fasa kawai aka fito da su hmm? wani goka za ka ga iza waka a cilwaƙiya iza waka a cilwaƙiya kafa kaza shi ne fa kai za ka tara duka aka yi ta zaro su aka yi ta zaro su alhamdulillah kuma ya rasu Wallaji jikan shi da gafara ya rahama masa hmm. ya ce Ah, yawa mun gama wannan okay sai na karshe da zamu karanta yanzu kawai a gurguje tambaya ta 181 tana ce ma hukmul kuhani menene hukuncin wato wancan masu sihiri muka karanta a can nan kuma meye hukuncin bokaye alkuhanu su bokaye fa minat tawagiti suna daga cikin ɗagutai wa hum awliya'u shaytani su masoyan Allah ne ai su masoyan shaytan ne masoya ne na shaidan shaidan ne mai jibiltar al'amuransu ina fata an gane ku akwai auliya'ur rahmani akwai auliya'u auliya'ur rahmani sune masu sallah da nafila da tsoron Allah da menene su kuma auliya'u shaitani shine wanda suka bijire wa Allah suke biye ma shaidan alladhina yuhuna ilaihim wanda shaidanun suna musu wahayi akwai good communication tsakanin bokaye da shaidanu good communication yanzu idan wani mutum yana rashin lafiya mutum boka yawanci zaka samu akwai wanda yake mu'amala da aljanu ɗari akwai wanda yake mu'amala da saba'in akwai wanda mu yake mu'amala da tamanin haka yawanci zaka ji tamanin da ɗaya ko abin nan su ma sai ka samu akwai odd number a ciki abun mamaki to zaka ga yakan tura su yakan tura tamanin ɗin duka su rika samu information su rika kawo masa information to sai su dawo masa ke gida kaza akwai mara lafiya kaza gida kaza akwai masu rigiman aure gida kaza akwai mai son wace za su kawo masa full information kullu za su rika bi suna samun information to karshen ta fa wani da wani za su zo wajen ka anjima ko ran kaza naji suna tattauna za su zo sai ya bada full information naka kawai wanda za ta zo in sunanta wani da wani kaza kaza ga mahaifiyarta ga sunan mijinta shine kaza kaza kaza ko abin da ke damunta kaza kaza kaza kaza kaza shi yasa da mutum ya shigo wajen boka ce tsayanan ba ke ce wance ba <coughs> yarwa ne da yake Kano layi kaza ko da yake kaza layi kaza ba mijinki shine kaza mai aiki agu kaza mai aiki agu kaza eh shekaru biyu da suka rage yayi rita eh, yayi ritaya shekaru biyu da suka wuce alillahi ba kaza kaza bane yake damun ki a kafa yau shekara biyu kenan kin je gu kaza kin je gu kaza ai na san dole daga karshe ki zo waje na aiki <laughs> ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kawai to na 90% kawai ya samu nasara akan mutum ya samu nasara akan mutum na dade ina ganin wannan abu amma mu yanda muke in ba ka mana ba ba ma sa baki kaji fa to shay'anu ne za su yi ta kawo full information wallahi wa inna shayatina la yuhuna ila auliya min al-insi Allah ce shay'anu suna wahayi suna kuma matukan kana musu abinda kake so Aljanufa suke so kai sacrificing jini kai shirkan nan za su maka komai za su maka komai kuma ka ce masa yanzu a cikin minti uku ya je Kano ya kawo maka wani abu a cikin minti uku ya da zai kawo maka mu duba aljanin da annabi sulma ya ce wa zai ɗauko mun gadon bilkisu ya kawo mun a nan wani ya ce zan kawo maka shi kafin ka bar nan wani kuma ya ce zan kawo maka shi less than kyaftawan ido mu duba distance kuma sai an shiga palace sai an bubbuɗe ga katanga ga menene gida ne fa na sarauniya a take kawai ya ga abin nan ɗin to yanzu mutum yana zaune a inda kana zaune a ɗakinka kana cin abinci aljani za a iya turo shi ya ɗau takalman ka cikin minti biyu ya kai su a shashafa musu abinda za a shashafa musu na sihiri ya dawo da su ya ajiye maka su within two minutes an gama rigan da ka cire kawai kaɗan wai ana ɗan zafi ka ajiye bari ka ci abinci ana iya ɗaukan shi aje a shashafa koma da komai malam widin kyaftan ido an da shi yasa manzo Allah ce in zaka daure ga ka sa ka kakkabe ka ce bismillah ta kalma ka ce bismillah ka fara da nan bismillah bismillah da zaka yi a komai ina yana karya abu shine matsala to shine kuma kiwyan da za a sama wani ya kasa wando in za a sa a kakkabe kakkabe shi a ce bismillah a sa Allah ya ba su wannan fawa ina fata an gane to Allah ubangiji ya rufa mana Allah ya ce kama ta wa inna shayatina la yuhuna ila in shaytanu suna yi wa masoyansu bokaye shaytanu irin su suna musu wahayi suna kawo musu information suratul an'ani aya ta 121 wa yatanazzaluna alaihim shaytanu suna saukan musu su kawo musu information wa yulqauna ilaihimul kalimata mina sam'i kuma suna kawo musu wata kalman da suka sato daga hiran mala'iku Allah manzo Allah sallallahu ya bayani shedanu suna hawan juna wannan ya hauka fadan wannan su je har sama ta daya su saci maganganun mala'iku da suke iri yanzu yadda za ku zauna kuna hira kai me aikin ka gobe ne cikin gobe cika fayil ne kawai da kaza da kaza da kaza to so mala'iku a ce in suna hira gobe zan yi kaza gobe wani ne kawai za a masa kaza za a masa kaza gobe ne za a saukar da ruzan irin wannan information su gudu su ga ma boka gobe za a yi kaza boka shi kuma idan ya zo cikin masu zuwa wajen ce gobe za a yi kaza in ya samu ɗayan nan da ya ji na gasken to sai ya karo 99 duk ƙarya har ya mara musu baya da kaga abin da ya faɗa din wancan din wanda aka ji daga hiran mala'iku din nan da ya faru sauran ma duka yi mutu ya believe za su faru <coughs> kuma in ba su faru ba mutu ya rika ganin <coughs> matsalan daga wajen shi ne <coughs> amma ba daga wajen bokan ba ne fayakzibuna ma'aha mi'ata kizbatan idan suka samu ta ɗaya ɗin nan ta mala'iku ta reality ta gaske sai su lallaɓo su ƙara ƙarya ɗari jazakallah khair ƙarya ɗari sai su manna kawai da wannan kama ƙala ta'ala kama Allah ya ce hal unabbi'ukum Allah ya ce shin ba zan ba ku labarin alaman tanazzalu shayatun wanda shaiɗanu suke zuwa wajen su suna kawo musu information ai tanazzalu ala kulli affakin shi aljanu suna saukan ma kowane mutum mai yawan kirkiran karya a fimin da yawan saba wa Allah yulkuna sam'a mala'iku suna satoji daga mala'iku sai su kama boka sai su kuma su kawo aksaruhum mafi yawan abinda za su kawo kazibuna makaryata ne sai su ce daga wajen su ne su ne suka san wannan abun ƙarya ne in ji Allah suratul shu'ara aya ta 221 zuwa 223 wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadithil wahyi a wani hadisi na wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fayasma'uha lokacin da mala'iku suke tattauna abinda kowa zai yi ko ake ba su umurni jibrilu ga abinda za su ga abinda za su yi fayasma wa aljanu sai su rika aljani zai iya daya ya yi tsawo kaman falwaya ya zarce zai iya riki daya ya zama to karami kaman kuda Allah ya ba su wannan power zai iya zama drop water yanzu kana shan ruwa din nan kana shan ruwa kana shan ruwa ka ajiye kana magana a kofi kana magana a kofi kana kana magana ka ajiye ruwan a kofi ka dade while da farko ka ce bismillah da kasha sai ka ajiye ka aka samu interval na 20 minutes ko na menene aljani zai iya zaman to kaman drop na ruwan shi yana sajiya da komai sai ya zama toni wani dan durob na ruwa sai ya diga a ciki sai mutu ya sha da shi shinkafa idan mutu ya zo zai ci in bai ce bismillah abin nan ba za ka ga aljani zai zama to tamkar kwayan shinkafa ɗaya a ciki wanda ya mutu ya haɗa shi da cokali ya haɗa ya haɗa da shi yana zaman to kowane irin abu yana zaman to gashi haka irin na kakau ya shige gashin kan mutu. yana zaman to komai to annabi sallallahu alaihi wasallam sai su sai su tsawaita kansu sai wannan ya hauka fada wannan wannan ya hauka fada wannan ya hauka fada sai su je dab da sama ta daya suna sata suna satan maganan mala'iku suna ji sai na sama yayi fasin wa na kasa na kasa yayi fasin na kasa da shi haka har na kasa can ya je ya kai wa boka shi yasa muke ganin Allah yake firing nasu da da, wani piu kaga wani abu ya tafi kaman bomb kaman wuta su ake harbewa wani sa'in sai a dace a harbe wanda ya jiwo information din kafin ya yi passing din shi daga na ƙasa wani sa'in kuma a yi farin nashi bayan ya ba da information din abinda Allah ya so kasance shi ke kasancewa haka suke yi annabi ya ce fa yasma'uha wa mustariqu sam'i da masu satan maganan mala'iku hakaza ba'dhu fawqa ba'dhin shashin su hay su haukan shashin su fayulqiha ila man tahtahu wanda yake sama sai ya mika maganar ga wanda yake kasa da shi summa yulqiha hal akhar sannan na kasa ya mika shi ilaman man tahtahu wanda yake can kasa da shi hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin har su zo su idar da wannan sakon a harcin boka ko dan duba farubbama adrakahu shihabu waɗansu wannan irin wutan wutan da ake harbawa na tauraro yakan qabla an yulkiha. yakan kashe shi ya harbe shi ya kona shi kafin ya yi passing information kafin ya kai wannan labarin wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu wani sa'i kuma kafin bayan ya kai din ana harbe shi ya ka samu an harbe shi bayan ya mika wani sa'i a harbe shi kafin ya mika fa yakzibu ma'aha mi'ata kizbatin shi kuma boka ko dan sihiri idan ya samu wannan na gasken labarin abin da zai faru na gasken to sai ya tattaro kararrayin shi shi ma ya shirya ya ce ai bayan wannan ma kaza da kaza da kaza zai faru to idan mutane suka gane asalin wanda mala'iku suka faɗan ya faru ɗin sai su yi imani dukkan sauran ɗari. ya ka gabo kashi ana ta girmama shi alhadisu fi sahihi bi kamalihi hadisi yana na a cikin sahihul muslim bukhari wa min zalika al-khatt bil ardi akwai kuma bugun kasa da ake zanen kasa alladhi yusammunahu wanda suke kira shi darbur ramal bugun kasa azana azana azana azana azana ce kai sai a baje a baje sai ai wani haka ai wani haka ai wani haka ai wani haka ai wani haka sai a ja wannan sai a kalle ka ce kai alhamdulillah wani alhamdulillah ah. alhamdulillahi kawai ka gode wa Allah ka ganan to da ta nan kake <laughs> bugar da hankali kawai amma yanzu kaka ka ganan can gefe to makiyinka ne Allah ya ture shi wani kuma a ce inna lillahi ka ganan ka ganan ka ganan duk a zagaye da kai ake sai ka tashi fa to nan ne za a lissafo maka abubuwa hadda daukan bashi hadda sai da fili Allah rufa asiri wa hakaza tarku bil hasa akwai shi kuma wani wanda duwatsu kaza ka ga duwatsu abun yana nan kala kala dutse jefa haka jefa wani jefa wani inda ya tsaya din sai jefa wani inda ya tsaya ya rika maka bayani kaza ne a can da ka gani kaza ne kaza ne kaza ne kaga mutum kawai ya rude ya rikice <clears throat> sai kawo kuɗi sai kawo bashi haka zaka tara to Allah ubangi <clears throat> ya rufa mana asiri to duka waɗannan shirka ne mu'amala da su shirka ne wanda ya imani da su ya yadda da su shine za mu ji hukuncin su a karatunmu na mako mai zuwa hukmu man saddaka kahinan hukuncin wanda yake gaskata boka ya yadda da maganganunsa har ya aiwatar da abin da ya ya aiwatar matsayin shi za mu ji Allah ya nuna mana ya raya mu a karatu mai zuwa amin ya rabbal alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk